sabuwa a taimake ni ‘ya'yan sarkin Kano za su hallaka ni a cewar matan ɗan Kano Hauwa Ubella Ado Bayero tsohuwar jarumar Kannywood wadda aka fi sani da sunan mai jidda Ibrahim na neman agajin ƙungiyoyin kare haƙƙin ɗan adam da sauran jama'a kan halin haula'in da take ciki daga Mukutar Yakubu inda ta ƙara da cewa a lokacin da take fitacciyar jaruma a masana'antar fina-finai ta Kannywood sunanta mai jidda Ibrahim yanzu kuma sunanta Hajiya hauwa Bello Ado Bayero tana ɗaya daga cikin ɗimbin mata 'yan fim da suka yi aure kuma suna zaune a gidan miji tsawon shekaru 21 kenan tunda tsohuwar jarumar wadda aka fi sani da sunan mai jidda kusufi saboda wani fitaccen fim na Ali Nuhu da ta taɓa yi take zaune a gidan mijinta mai suna Alhaji Bello Ado Bayero wanda shine ɗan darman Kano a yanzu kuma ɗaya ne daga cikin 'ya'yan mai martaba sarkin Kano wato marigayi Alhaji Ado Bayero Allah ya albarkaci sannan Allah ya albarkaci auren nasu da 'ya'ya shida mata biyu da kuma maza hudu sai dai kash ashe dai ganin kitse ake wa rogo masu sha'awar cewa Hauwa Ubello Ado Bayero na kwance a cikin daula ba su san cewa kamar akan ƙaya take zaune ba saboda wani mugun yanayi da ta samu kanta a ciki a tsawon shekaru aƙalla goma sha biyu yanayi ne wanda ta daɗe tana ɓoyewa har izuwa yanzu da ta ga uwar bari ta yanke shawarar ta sanar da duniya irin halin haula inda ita da 'ya'yanta suke ciki domin gudun abin da kaje ya dawo wato kada sai ita ko mijinta wani yayi ya ƙaura wata ƙurar ta tashi a riƙa cewa to meye yasa bata faɗa ba tun ba tuntuni Hajiya Hawwa'u dai ta kasance cikin wannan ƙangi mai hana barci ne ba domin komai ba sai saboda wai ita 'yar fim ce a da sannan kuma ba ta da kowa a danginta wanda ya isa ya ƙwatar mata 'yancinta shin me ya faru tsohuwar jarumar ta tattauna da mujallar fim tare da izinin mijinta a ranar laraba sha ɗaya ga watan mayun shekarar dubu biyu da da ashirin biyu, saboda a kai mata agajin gaggawa ita da yaranta ga dai yadda tawarsu da wakilin mu na kano wato mukutar yakubu ta kasance da farko dai jaridar fim ta fara da cewa za mu so ke gabatar da kanki ga jama'a inda Hawa'u Bello Ado Bayero ta fara da cewa to assalamu alaikum sunana Hawwa'u Bello Ado Bayero wadda ake ciwo mai jidda ni ce matar ɗan sarkin Kano marigayi Alhaji Ado Bayero wanda ya rike matsayin hakimin kura wato Alhaji Bello Ado Bayero a 'ya'yan sarki shine na goma a maza yanzu baya hakimi amma yana nan a matsayinsa na ɗan darman Kano sai jaridar fim ta ƙara da cewa yaya rayuwarki ta kasance kafin aurenki Hawa'u Bello Bado Bayero ta fara da cewa to kafin na yi aure na yi fim a industry a harkar fim ɗin ne ya ganni ya ce yana so na na kuma aure ni a shekarar 2001 ya aure ni ne saboda haka yanzu in aka lissafa a shekara 21 kenan saboda haka ya aure ni kuma muka zauna da shi a cikin aminci a cikin zaman lafiya tsakanina da shi Allah ya yi mana zuri'a na haifi ‘ya'ya shida da shi mata biyu ina da maza guda huɗu da shi ta farko sunanta mama ta biyu kuma hasiya na biyu akwai muhammadu tukur sunansa maje na uku sultan shine ado bello ado bayero sannan ina da ridwan sannan kuma ina da ali sannan kuma ina da aziza akwai ‘yata da nake riƙe da ita sunanta Shahida su bakwai ne a hannuna amma shi nashi su sosai shi nashi 'ya'yan shida ne jaridar fim ta ce ya kuke da 'yarki da kika ce ba tasa ba ce Hawa'u Bello Ado Bayero ta ce ‘yata da nake riƙe da ita ‘yarwana ce tun tana yarinya shekarar ta biyu na je na ɗauko ta mahaifinta da ni cikinmu ɗaya da shi na riƙe nake riƙe da ita tana hannuna na haɗa da ita ‘ya'yana yanzu yanzu matsala ce ta tashi nake gaya wa duniya saboda abin da ake yi min jaridar fim ta ƙara da cewa shekarun 'ya'yan naki nawa Hawa'u Bello Ado Bayero ta ƙara da cewa eh shekarar Hasiya goma sha bakwai yanzu shi kuma Tukur yana da shekara goma sha biyar shi kuma Sultan yana da shekara goma sha uku shi kuma Ali yana da shekara goma shi kuma Ridwan yana da shekara bakwai sannan ita Aziza tana da shekara hudu jaridar Kim wacce matsala kike fuskanta yanzu Hawwa Bello Ado Bayero ta ƙara ta kaɗa baki ta ce rayuwa ta yi min tsauri rayuwa ta yi min tsanani dama a gidan sarkin Kano Ado ni babu mai sona in ba shi marigayi ba shi yake sona shi ne yake nuna min cewa ni mutum ce kuma daidai nake da 'ya'yansa saboda tun da nake zuwa gabansa in na gaishe shi in je in nemi alfarma kuma ya yi mini bai taɓa nuna min wani bambanci tsakanina da 'ya'yansa ba amma to ranar da aka kawo ni gidan sarkin Kano Ado 'ya'yansa mata suka sa ni a gaba ba sa ƙaunata ba sa sona akwai rabi ita ce ake cewa rabin daura ita ce surukar bashir mai daura ɗansa ya rasu soja ne ya yi hatsari a hanya matarsa ita ce yayar siyama sannan akwai hauwa lele ita ce wadda madakin kano ya taɓa aure da 'ya'yansu ita ma 'yar sarkin kano ce marigayi a nan za mu gimtse wannan labari amma za ku iya bibiyar mu a shafinmu na www.arewanewsi.com domin jin ƙarashen wannan labari